وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز kadai riba shi ne ya zanto cewa kayi abin arziki an saka aljanna da aka yi wannan rayuwar tafiya take wata riba ka kirga a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wata asara ka kula kayi to ribar da ka kirga ka dage a kanta Manzala sallallahu alaihi wasallam ce matani maqulu fi kathirun min an-nas nemomi guda biyu mutane da yawa san su shine as-sihhatu wal fara? lafiya da lokaci Allah ya baka lokaci ya baka dama amma dai ka zo kai asara su to lalle ya kamata ki sana da wannan lokaci hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi tun kafin ku in kai kanka hisabi kanka ka biyo hanya mara kyau sai ka gyara in ka biyo hanya mai kyau sai ka ƙara daɗi fatan mu Allah ya sa rayuwar mu ta amfani Allah ya sa mu zama kuka bayan mu mutu Allah ya sa aljanna ta ce ku sai Allah ta baraka ta ga shi بسم الله الرحمن الرحيم قل إن नाम bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin abin da kafirai suke na ciyar da dukiyar su dan sa mutane su ba hanyar Allah Allah ta baraka wata ala ba bamu garantin cewa za su gama ciyar da dukiyarsu sannan a rinjaye su ba Allah ya ce ya yi haka idan da bambance tsakanin al-khabitha min at-tayyib ma'ana nagartacce ne kyau tsarkakakke daga mummuna to sai Allah mu dauke sarki ce kul ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul lil ladina kafaru ya ma'aikin Allah ga yawo waɗanda suka kafirce ma Allah ma'ana sun kafirce wa Allah da wa ta'ala in tabu in sun daina ma'ana in sun daina kafirce wa Allah in sun daina saba wa Allah da saba wa Allah sallallahu alaihi wasallam in sun daina kankare wa Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yukfar da wannan kansa za a gafarta musu abin da ya gabata in sun daina yin kafirci to za a gafarta musu abin da ya kamata su daina kafirci su shiga cikin musulunci da da'a da komawa zuwa ga Allah to sai Allah ya gafarta musu abin da ya gabata na hakura na ayyukan da suka shi yasa ya inganta daga Abdullahi na musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahsana fil islam mana duk wanda ya kyautata a cikin musulunci da ya yi kafinci sai ya musulunta sai ya kyautata lam yu'aqab bi da fi jahiliya to ba za a kama shi da abin da ya aikata a jahiliya ba wa man a fil islam mutum ne ya yi kafinci zai muna da aiki a cikin musulunci shi kuma an bil awwali wal akhir za a kama shi da na farko shi ne wancan kafinci da kuma wannan kafinci da ya zo yi a cikin musulunci za a kama shi da ya zo cikin musulun na na imamu ahmed annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yujibu ma musulunci yana goge abu, yana tafiyar da abin da ya zo shi a baya kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba dole ba to addinin musulunci sai tafiyar ma shi muna gane ha wa tawbatu tajibbu ma kana qablaha haka ita ma tuba tana goge abin da yake kafin ita ma'ana idan mutum ya yi laifi ya tuba sai a yarda da shi sai Allah ya fi illa alladhina tabu ko aslahu wa bayyanu fa ka atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ma'ana sai dai wanda suka tuba suka yi imani suka bayyana imanin su waɗannan su ne muke karɓar tubansu Allah ya ce ni ne mai karɓar tuba da ce shi za ka cikin suratul furqan Allah ɗauki sarki ya ya faɗi manyan laifuka guda da shirka da kisa da kuma zina wannan ba ƙananan laifuka ba Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيجد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya aiki aiki na kai to waɗannan za a canja zanubinsu zuwa galada to kaga ba abin da ke kawo wanda sai sai tuba shi sa tuba kan sa mutumin da yake kafiri ne ya zama ya zama dan uwanka domin wannan tuban da sai ya fitar da shi da sai ya da shi musulunci shi sa yace fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila wani gurin fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in dai sun tuba sun da kafirci sun dawo musulunci suka tsaye da sallah suka bayar da zakka sai yace fa ikhwanukum fi din to wannan su ne sun zama cikin yan uwanku a addini to shi ne abin da Allah ke nufi in sun daina da daina kafaru in yantahu yi farla kuma qad salaf muna gane ha shi sa idan mun kalli hadisin da ke cikin muslim hadisin da ya zo da ta hanyar shamasa yake cewa hadanna amr ibn al-as wa huwa fi siyaqati al-maut yabki tawil yace mun zo gurin al-sahabi abdullahi ibn amr al-as abdullahi ibn amr al-as iya da cikin sahabbai da suka kowa riwaya da hadisi iya da cikin su saboda shi yana rubuta hadisi in yaji annabi sallama yana ya faɗa sai ya rubuta a ƙurai sha'awa suka same shi kamar yadda cikin musnad da imam ahmad suka ce wannan mutumin na kun yi magana sai ka rubuta ta zai faɗi daidai wata ranga daidai ba shi kuma yana ganin manzali sallama kuma bai daidai yake faɗa da ya zo ya samu annabi sallama ya ce ga abin da qurayshawa suka ce manzala sai ya ce uktub ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa al rubuta duk abin da ka ji ya fita daga wannan bakin na mai albarka dan ba abin da ke fita daga baki na mai albarka sai gaskiya sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake fifita maganar alaihi wasallam akan ta kowa dan ba wanda yake da lasisin cewa magana su duka gaskiya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan Abdullahi abin Abdullah a lokacin ya zo zai rasu to a cikin hadisi da mutane suka ga kuka da yawa wasu suka ce da shi a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace da shi amma alimta anna al ya hudu ma kana qabla kasancewa musulunci yana rushe abin da aka yi kafin shi ba wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha kamar yadda hijira daga garin musulunci daga makka ka tafi madina shi ma yana rushe duk laifin da aka yi kafin nan wa annal hajja yahdumu ma kana qabla kamar yadda hajji shi ma yake rushe abin da ya kafin shi wannan yasa ibn al-arabi a cikin ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an ibn al-arabi al-maliki da littafi akamul qur'an to a cikin wani littafin yake cewa wato wannan sauki ne daga wajen Allah tabaraka wa Man na biha alal khalqi da Allah yi wa bayi baiwa da shi وذلك أن الكفار يتهمون الكفر jarar. domin kafirai suna aikata kafirci da kuma me da kuma wa yartakibuna al-ma'asi wal ma'afi sannan suna aikata laifi da sako a lokacin da suke kafirci falau kana dalika yujibu yujibu mu'akhadatan lahum lamastadraku abadan abadan taubatan wala lanatuhum maghfira da a ce duk abin da kafirai suke a cikin kafirci kuma daga baya Allah zai kama su da shi to da ba su samu damar yin tuwa ba da kuma gafara da Allah ba ta same su ba fayassar Allah ta'ala alaihim qabula taubata inda al-inaba sai Allah ya yassare musu cewa za a karɓi tubansu a lokacin da suka dawo zuwa ga Allah wa badal makfarati bil islam sannan za a ba su gafara saboda wannan musuluncin da suka yi sannan kuma addinin musulunci zai rushe duk abin da suka yi a baya ma'ana da kuna dalika an karaba fi ad da an wannan fi kusanto da su su shiga addini yanzu idan mutum yazo zai musulunta sai aka ce to ko ka musulunta ko ka musulunta duk abin da kai a baya za a kama ka da shi to da ba zai musulunta ba amma sai aka ce mai idan ka musulunta duk abin da kai na ba daidai ba a baya an yafe ba kuma wannan magana za mu fahimce da kuma ba za mu musulunta ba da ba sa su karɓi kalmar gaskiya ba inda haka domin idan kalli hadisin muslim ai wani bawan Allah ya zo ya samu ya kashe mutane 99 ya kashe mutane 99 muna gane ha kamar yadda yake cikin bukari da muslim da ya kashe wannan mutane 99 sai ga wani mutum mai ibada ga ibada amma babu ilimi sai ya tambaye shi ce malam na kashe mutane 99 shin zan iya tuba yace ina ai ba kai ba to ba kawai kawai jarar jahannam da kawai nan mutumin da ya ga haka kawai sai cika ɗari da shi amma sai zai samu wani mutum mai ilimi me yasa wannan mutumin ya kashe wanda ya bashi wannan fatawa saboda ya san kwata-kwata babu rahama kuma in ya gama sai ya kashe wani tunda haka aka bashi fatawa saboda haka aka bashi fatawa shi sa kana matsayin malami za ka yi fatawa ka yi fatawa da ilimi in baka sani ba kawai ka ce baka sani ba me a ciki ma malik ibn anas yana nan a cikin tanwirin hawari an mai tambaya arba'in da wani abu in ban manta ba arba'in da takwas ko arba'in da wani abu amma talatin da wani abu imam malik yana cewa allahu wa rasuluhu alam yana nufin shi bai sani allahu wa rasuluhu alam wannan shine babban makamin ɗalibin ilimi ko malami in kan ma tambaya baka sani baka ce Allah da manzon ne suka sani kada kai kankan ba ka je ka bayar da fatawar da kaga dama shi sa aka muna karatu sai wani mun tambaya ce wai wai menene hukunci, crypto da wannan mining da wayar sallah wallahi ban sani ko ban sani ba da gaske ne kuma ni ban sani ba da haka ba abin da zan faɗa amma ka ce ra'ayi na kaga wannan ba addini ba kenan to ra'ayi na ina ganin za a kashe matasan zuciya shine ra'ayi na kuma shi yasa ba ma na koya balle ni ne ban ma san yadda ake yi kaga mutum kawai ya dage na ce da wani to kai ka rinka ka kula da wannan ke suke yi ba ya ce ai ba na dindan na wani subhanallahi <laughs> wai subhanallahi subhanallahi subhanallahi aka yi da Imam Malik yake cewa sai dai ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma shi wannan sai ya amsa kaga ya jawa kansa kisa duk mutumin da ya gane ba za a mai rahama ba kai ko mutum ne fa yanzu ya ba laifi ya ka hakuri ya baka hakuri kake hakura me zai ce ma kai abin da za ka yi ko ba abin da za ka yi muna gane ha ko ba abin da za ka yi din amma shi Allah da yake da abin da zai yi kuma sai buɗe bayi kofa cewa an sun tuba sun daina to za a karɓi tuban su wani lokacin ma har ai converting a canja wannan yawan zunubin nasu ya zama yawan lada fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati ma sada wa kana Allahu ghafurur rahima sanan dai wannan bawan Allah sai ya samu wani mai ilimi ya mai tambaya yace zan iya tuba mutum gari na kashe shi za ka yi tuba yace garin ku ne garin mutanen da ba na kirki ba ka bar garin kaga ya hijira a hanya sai ya rasu mala'ikun azaba suka muska ce nasu ne mala'ikun rahama ba suka ce nasu Allah ya turo mala'ika a sifar dan adam ya ce a kirga a gani in yayi kusa da ƙasa alkhairi to dan aljanna ne in yayi kusa da ƙasar sharri dan wuta ne tunda su mala'ikun rahama ta suka ai ya riga ya tuba a basu su kuma wannan suka ce bai taɓa aikata alkhairi ba da kirga sai ga mutumin da ya kusa da ƙasa alkhairi sai aka ba mala'ikun rahama suka tafi da shi a wata riwayar ma Allah ne wa ƙasa magana ya ce ke ƙasar alkhairi maza kusa da shi ke ƙasar sharri yi nesa da shi saboda ya riga ya tuba shi ne ma'anar in yanta uyu farlakun makar salar kaga da ya tuba sai a gafarta mai abin da ya na kafirci da kisa kuma aka sada shi da rahama da aka taka sa kirjinsa ya shiga sa alkhairi sai suka tafi da shi shine ma'anar in yantahu yughfar lakum ma salaf to da ka ne abin da wanda yake nuna shi a Allah madaukin sarki zai karɓi tuban su kafiran shawa da sauran duk wani kafiri da ka sani in ya tuba a lokacin da ya kamata ya tuba to Allah zai karɓi tubansa kuma zai gafarta masa abin da ya aikata shi ne da kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad wa in yaudu idan suka dawo ma'ana ana nufin idan suka dawo zuwa ga yakar ku saboda bayan da zai kuma sai ku kusa sun zama kafirai in suka dawo zuwa ga yakar ku to sai Allah ya ce faqad magad sunnatul awwali to al'adar mutanen farko hanyar mutanen farko ta gabata mai Allah yake nufi da hanyar mutanen farko ta gabata shi ne mutanen farko da suka saba suka rayu akan kafirci Allah bai kyale su muna gane ha wannan yasa ibn atiyya yace abinda za a farce za a za a fassara wa in yakudu faqad magat sunnatul awwali shi ne za a fassara shi in sun dawo zuwa ga yakar to hanyar mutanen farko ta gabata waɗansu suka fassara in sun dawo zuwa ga kafirci idan ana nufin cewa in suka dawo zuwa ga kafirci to hanyar al'adar mutanen farko ta gabata na cewa Allah ya halakar da su ko Allah ya sa an yi rinjaye da su to wannan ka'ida ce ta Allah Allah zai taimaki rindunar musulunci akan rindunar kafirci wa inna jundana lahumul galib Allah ya ce rindunar musulmi za su rinjaye kataballahu la'aqliban ana wa rusuli Allah ya riga ya rubuta ya wajabta cewa shi zai rinjaye da manzanninsa wani gurin yace inna la nansuru rusulana ladina amanu fi hayatid dunya wa yawma yaqumul ashha. mu ne zamu taimaki wato manzanninmu da wanda suka yi imani a rayuwar duniya da kuma ranar tashin kiyama wannan idan mun dauke shi akan kafirci in mun dauke shi akan yaƙi kuma to in an yi fada tsakanin mu'mini da kafirai mu'mini ne za su rinjaye akan ka'idar ko inna tun da kuma gani wani daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi in sun dawo zuwa ga yakar ko zuwa ga kafirci to Allah zai halakar da su domin Allah ya halakar da mutanen baya kuma ka karanta alqur'ani za ga cewa duk waɗanda suka saba ma Allah da ƙarshe Allah ya halakar da su kaga wanda ita hanyar mutanen farko adawa sun yi an halakar da su samudawa sun yi an halakar da su fa amma samudu fa uliku bittaniya wa amma adu fa uliku bi rihin sassan atiya an halakar da su shi yasa zaka idan ka je ka duba suratu suratul a'raf zaka an kawo kissar annabawa da tsayinta duk wanda ya saba da ƙarshe sai a ce fa ta akhazatum ar-rajfatu fa asbahu darihim jafi shi yasa daga cikin suratul ankabut Allah ya bada kissoshin a takaice Allah ya fara tun daga annabi mutanen annabi suka saba wa Allah walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanati illa 50 ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun sai dai shekara 150 yana musu ba'azi amma sai ƙaryata shi ruwan tufan ne zo kama su amma shi annabi nuhu Allah ya tsiratar da shi fa anjaynahu wa ashabu safina muka tsiratar da shi da mutanansa da suke cikin mai suke cikin wannan jirgi sannan azabtar da su da halakar da su da muka yi muka ce wajen Allah a ayatan lil alamin sai muka sa halakar da su zama aya ban lura ga mutanen duniya baki kaga su ma suna daga cikin mutanen farko sun saba an halakar da su da ban dufa daga nan Allah sai ba mu labarin annabi Ibrahim wa Ibrahim idh qala liqaumihi taquwa taquwa zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun haka Allah ya rinda musu wa'azi har aka zo gurin fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qtuluhu aw hadiku fa anjahu Allah min an-nar inna fi dhalika la'ayatin la'ayatin liqaumin yu'minun ya karshe Allah ya mana bayanin yadda ya halakar da su da yadda ya halakar da mutanen annabi Lut ya halakar da mutanen annabi sai ka ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun haka Allah ya ce wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun su ma an halakar da su an sa shi ya zama aya sai ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله واتقوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين fakadzabuhu fa akhazatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi daril jahimi su ma an saboda mai sun yi kafirci sun saba Allah su ma suna cikin al'ummar farko wannan ita hanyar da ake bi da su Allah ya ce wa adam wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an sabili wa kanu mustafsirin su ma adawa da samudawa da suka saba ma Allah an halakar da su sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa karuna wa fir'auna wa haman su ma da waɗannan sun yi kafirci wa karuna wa fir'auna wa hamana duk sun yi kafirci wa laqad ja'ahum musa bil bayyinat fastakbaru fil ard annan musa ga musa dukkan hujjoji sai suka girman kai suka kiban sa wa ma kanu sabiqin amma ba ba tsere mana su ma mun halakar da su amma ba gane duka wannan al'umma an halakar da ita ba Allah ya ce fa kullan akhazna bi dhanbi kowanne daga ciki sai ba kama shi da zunubinsa famin man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka aika masa iska ta tsawon kwani da aka muka halakar da shi wa minhum man akhazatu sayha akwai wanda tsawa ce ta kama su muka halakar da su wa minhum man khasafna bihi al-ard a cikin sa akwai wanda muka rufta shi da gidansa da dukiyarsa cikin kasa wa minhum man man agrakna a cikin sa akwai wanda muka dilmiyar da su a sai Allah ya ce ma kana Allahu liyazlimu da dai Allah bai kasance ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawo su sai kasance suna zalunta kaga duk wannan al'ummar da suka yi kafirci suka saba ma Allah suka mutu haka Allah ya halakar da su to shine anan abin da Allah yake magana ce wa in ya kudu in suka dawo cikin wannan kafircin ruwa ala ma hum alayhi suka ci gaba da yin abin da suke na kafirci da yakan mu'minai faqad faqad madat sunnatul awwalin to lalle hanyar mutanen farko ta riga ta shuɗe sun ga yadda muka yi da su to su ma ga yadda mu yi da su yadda aka yi da annabi nuhu da annabi mutanen annabi nuhu da mutanen annabi lutu mutanen annabi ibrahim mutanen annabi shu'aib da adawa da samudawa da karuna da fir'auna da amana da Allah ya halakar da su kai ma in kai kafirci kai abin da ga dama da haka Allah ya halakar da shine wa in yahudu fakar madad sunnatul awwalin mana gane ha wani daga cin malamai suka ce an faɗi wannan maganar ne bayan badar to a yakin badar kuma kaga yadda ake da kafirai an kashe wasu an kama waɗansu a matsayin ribar a yaƙi da haka wasu malamai suka ce da aka ce fakadu magad sunnatul awwalin ana nufin mutanen farko daga cikin al'ummar annabi sallama da suka saba masa suka kin abin da yake so to ga abin da ya same su to mu ma waɗanda zamu biyo baya ga abin da zai same su shi sa su malaman suka ce fi quraishin yawma badrin sannan mu gairi hamil al-umar ma'ana abin da ya faru da quraishawa a yakin badar da kuma waɗansu ba su kaga da waɗannan al'umma wanda farko da na yakin badar din in mun saba wa Allah mun yi abin da ba ga dama wanda shi ne abin da zai sani Allah zai halakar da mu rayuwarmu za ta lalace rayuwarmu za ta zama wata muna gane to me ya kamata mu yi. abin da ya kamata mai shi ne mai wa Allah abin da ya dace shi Allah baya karya alƙawari shi Allah in ka zama nasa zai zama naka amma in ka Allah da ubangiji wata wataala sai ya kyale ko ba wanda ya asara kai ne kai asara ba mutumin da yake bin Allah ya samu matsala yanzu waɗannan matsalolin da muke samu a Najeriya ba kwa tunanin cewa akwai laifukan ba ciki wanda daga cikin magabata yana ke cewa ba abin da ke kawar da ni'ima sai saba ma Allah in ban manta ba al-fudayl ibn iyad sannan ba abin da ke dawwamar da ni'ima sai da ada. amma a yanzu ba laifin da ba a yi na saba wa Allah a cikin wannan al'umma wato wasu ma za ga cewa rayuwar sai da suke kamar Allah ya tu kamar an tudo su duniya ne dan su saba haka suke rayuwa babu kunya ta Allah babu kunya al'umma mutum zai yi abin da ya ga dama to kalli halin da muka tuma kasance kawo sai Allah ya jarrabe mu da shugabanni a zalimai waɗanda rayuwarsu rayuwarmu ba ta dame su ba babu su ta. ƙasar ka a ce ana kwana ba a ci ba ana kwana ba a sha ba amma ba ku damu ba ba ku damu ba babu magani babu komai a ƙasa ba zaman lafiya abin da ke sa ƙasa a nuna cewa ƙasa ta ci gaba shi ne a samar da abu biyu a samar da abinci a samar da zaman lafiya wannan shi ne abin da Allah yake gaya Qurayshawa ya musu da ni'ima alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah shine ya ciyar da su lokacin da suke jin yunwa kuma Allah shi ne ba su zaman lafiya lokacin da suke cikin tashin hankali da su duk gwamnatin da ba na ba gwamnati ba ce ba ce abin da gwamnati ake so gwamnati ba a samar wa mutane abinci a samun musu tsaro ka gaya min a Najeriya wanne ya kai ba ku ɗaya ba ku ɗaya yanzu ni da kai da za mu ɗauki hanya mai hanyar zamfara zuwa sokoto mun fara karanta addu'o'i kala-kala ke da ta sunna da ta bid'a har sai mun ga mun je sakutu to kuma wannan wannan karamin tashin hankali da zaka fara tunanin dawo ko da iya wannan ba aka bakka to wannan ba karamin matsala ba ce a ce zaka wuce ta hanyar a tsoro sannan bayan ka je kana tsoron dawowa zuwa ga masaukinka ka gaba mu da wannan a gidanka yanzu ba ka da tabbas zaka muna lafiya akan titi ba ka da tabbas ba kuma sai an ɗauko ɗan sai wata ƙasa ko waye ba a'a yaran da kuke haifa kaɗai yanzu sun yi ku sai muku da hankali a garin nan fa yara matasa in shekara 25 zuwa ƙasa suka hana a sallar juma'a saboda mutane suna cikin halin tsoro yaran da su ɗari ɗari biyu ba ‘yan masallacin juma'a sun fi dubu wannan hanyoyi da ake yin ta a cikin kunci wai har ma mutum so yake yi ta kuma a cikin ƙasƙanci. to abin da ya kamata mu yi mu koma zuwa ga Allah ni a fahimta ta talaucin Najeriya abubuwan da suka sabbaba shi yana da yawa na farko dai akwai saman Allah da wanda dama Allah ya kore inda ana samu to kuma wahala ce da bala'i ta baya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma in dai za a rinka saba ma Allah to za a samu rayuwar kunci to wannan dalili ne na farko dalili na biyu Allah ya jarrabe mu da wasu shugabanni a sadaka ciyaman sata yake so gwamna su yake shugaban kasa su yake commissioner su yake ya fita da rabansa kai SA ma mun samu dama shi ma sai ya ɗiba kowa in ya samu dama shi ne ya ɗiba to wannan ba iya da cikin abin da ya jefa ba halin mutunci sannan mu akwai ɗabi'u mutum ne ba zai iya riƙe mata biyu ba sai je ya hudu ya zo majalisa yana ta ainihin mata na hudu ya yana ashirin da biyar to sai me dan kawai matan ka hudu ya yanka ashirin da biyar to me waye kai ba kowa bane kai shin ya'ya ashirin da biyar su suwaye suna da tarbiyya sun samu kyakkyawan background na ilimin addini da na zamani bayan sun girma suna da sana'a ba matsala bane su a society irin wa'annan ya ka tara in ba ga imani ga karatun boko ga na addini kila ga haddan qur'ani ga sana'a ai wannan ba zai zama matsala a cikin society amma ka tara yara yara ka sako su kan titi ana magana ai ta zawwaju da wadu da wadu ka san kowa ya haddace wannan hadisi wai ku aure ku hayyafa zan yi alfahari da yau ku a ranar kiyama to annabi zai alfahari da iska ne ba zai alfahari da su ba ni ba in ban da bahaushe ban taɓa ganin mutumin da ya ɗora wa kansa harka auratayya ta dole kuma yake jefara kansa a cikin hatsari irin bahaushe za a ga mutum ya yi mata duk wata karamar unguwa da haya ba ta wuce dubu talatin bayan santa zai je can kasar dan dishe kama mata daki daya can kasar dan dishe ba can nan ya samu da je can dorai kasar unguwar bello nan ma ya kama da daga nan sai je can burge can wajen rimin ke dan Allah nan ba wahala ba ya je rijiyar lebo can kasar nan matansa hudu ɗaya rijiyar lebo ɗaya kurna ɗaya dorai ɗaya burge gaba ɗaya kada kuɗin kayan gaba ɗaya bai kai ɗaki biyu a rijiyar zaki ana magana a majalisa aini ma tana ku ƴaƴana ishirin da kaza ka haifi mana problem tunda baka musu tarbiyya Dan za ka musu tarbiyya a haifi ɗari Allah ta'ala shi da to da haka ne duk wanda bai yi daidai ba to zai ga hukunci na ba daidai ba Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qatiluhum yace ku yaƙe su hatta la takuna fitna har sai ya kasance babu sauran wata fitina wa ya kuna dinu kullum lillah kuma addini ya kasance gaba ɗayansa na Allah ne Allah baraka wa ta'ala ce fa ta hau. idan kun hannu Allah ta baraka wa ta'ala ce idan kun hannu fa inna allaha bima ya'maluna basir Allah tabaraka wa ta'ala mai gani ne game da abin da aikata nan Allah yana cewa yana nuna mana ai mu yaƙi kafirai har sai ya kasance babu wata fitina malaman tafsiri sun fasara fitina a nan gurin da abubuwa guda biyu ko dai ya zama fitina ana nufin shirka da kafirci dan ba fitinar da take wannan a bayan kasa wasu ma suna fassara fitina da cutar da mu'minai da ake wannan fitina ce su minan cutar da su ake amma Allah ne yake jarraba su akan haka to ba da za a cutar da ku sai in ba ku da ƙarfi to ana umarta ku da ku yaƙe su har kun kun samu ƙarfin da ba za su cutar da ku ba ko ku yaƙe su har sai an kawar da kafirci an tabbatar da musulunci muna gane ha to wannan na farko idan mun kalla lalle wannan sai ana yin jihadi ne don a tabbatar da sai tsara da kuma iko na addinin musulunci sama ko da irin addini والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Allah ya kuwa abin salama da shirya dan addinin musulunci zama shi ne a sama shi ne ma'anar makatulu hatta la takuna fitnatun ويكون الدين كله لله يا lillah ya zama addini الله na Allah ما babu kafirci تو ma ana kafircin to كسكنتي musulunci انا karkashin سو to na فتنا sun da fitina za kuna kokarin gudanar da addini kuma wannan suna fitina ku suna cutar misali sahabbai sun samu annabi a bakin Ka'aba suka ce ya in Allah yanzu ba za ka nema mana taimako a gurin Allah ba ba za ka yi mana addu'a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hakuri da sannan Allah zai cika wannan addini Ya ce mutanen da suka zo kafin ku mutum ne zai zai yi imani sai a kamo shi a ajiye shi a ringa ciran sa a hankali a hankali har ya mutu haka amma ba zai ba addini wani za a kamo shi a ajiye shi a ɗora zartu a kansa ana ka sai an raba shi amma wannan ba zai sa ya bar addini manzo Allah ce da sannu Allah sai ya cika hasken wannan addini ga wannan ita fitna cutarwa ɗaya daga cikin fasarar da malamai suke saboda so da yawa addinin musulunci yana zuwa ko ne kamar yadda addinin ah, musulun ya faɗa hadisin musulun ya faɗa addinin musulunci ya fara ko da sannu zai koma ko aljanna ta tabbata ga mutanen da suke baki ma'ana masu riko da addini a lokacin da mutane suke watsi da shi to duk lokacin da kuka da addini za ku samu tsangwama makaranta hadisin suhaili ibn sinan al-rumi hadisin muslim manzo Allah ya bamu labari a cikin mutane suka bata ko wani sarki mai kuma iya da matsafinsa a cikin majalisarsa mai safin da ya ga zai shuba sai ya ce a turo wani yaro ya koya masa haka aka turo yaro ya koya masa yaro a takaice a hanya ya musulunta saboda yana gamuwa da malami kafin ya je gurin boka ko in yana gurin mai sabi har ta biya bishiya sai ya addu'a har malami ya ce kai ka fi ni karama da ya gyara ya ce ya ubangiji in malami ne ba gaskiya ka kashe wannan dabbar da wannan dutsen ta faɗi ta mutu mutane suka samu hanya ya ce yaro ka fi ni karama amma fa in an gano ka kakkan nan a daga shirya a majalisar sarki ya warkar da wani wancan an yana zuwa majalisa makaho a shi da ido sarki ya ce kai wa dama da gidanka ya ce rabbi wa rabbu kalla ubangiji na ubangijinka Allah ya ce yanzu kana da wani ubangiji bayan daga nan da aka yi kokarin karkashe mutane har aka zo kan yaran yaron an yi muhawara an yi attempt na a kashe shi ba ɗaya ba ba biyu ba a kai shi kan dutse addu'a Allahumma fini bi ma shi'ta su faɗo su mutu a kai shi ruwa su girbe shi ya mutu da ƙarshe dai sarki ya ce kai sarki ba ka iya kashe in kana so kashe ni ga kwarina ka ɗauko kibiyata ka tara mutane ka ɗaure ni a waje guda in za ka harbe ni ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah rabbul guda haka ya ja kibiya ya dame mutane sun gama taruwa ce bismillah rabbul guda sai ya samu yaro sai ya kashe yaro mutane suka ga yaron nan an yi kokarin a kashe shi an kasa amma ana ambatar rabbul gulab sai a kashe shi to wannan rabbul gulab din gaskiya ne da haka sai suka ce amanna bi rabbul gulab muna gani ha to su ma sai ku tuna tabbiyo baya sarki ya ce a haka rami duk wanda bai yarda ba ya faɗa ko a wurga shi haka ka ta yi to ga wannan aika tana ce dan kai imani ake ba wannan shi yasa Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu jahannam waɗanda suke fitinan mu'mini kaga shi ne wa ma hatta la takuna fitna to da wannan waɗannan malama suka fassara wannan shi yasa Allah ya ce kutila ashabu tut annari zati al idh ma'alaha 'alayha وهم على ما يفعلون بالمؤمنين mu'minina وما wa ma nakamu minhu ba laifin da suke musu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid to da malamai sun fassara fitina nan ko dai kafirci ko kuma cutar da ake mutum mu'mini to dukan za ku yi jihadi sai an daina su kar ku yadda ku zauna ku yi ta jihadi sai addinin Allah ya zama shine a sama ku yi ta jihadi har sai kun zama ku ne madaukaka ba a muku cin kashin da ake amma za haka mutu ba haka mutu saboda me mun bar koyarwar mun koma wani abu kabarai su samu a gaba su samu na ka'ida su juye shugabanninmu shugabanninmu su juya haka muke rayuwa kuma kowa rayuwar yanzu ta dame shi ta dame ka ta dame ba wanda yake samun abin da yake so to abin da ya kamata mu shi ne tun da mun gano shugabannin da su turawa da waye ba za su yi mana komai ba to mu koma gurin Allah zai mana fa abin da Allah ba zai mana sai dai mu gaskata Allah mun yi abin da ya kamata muna gane shine wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah Abdullahi da ba ake cewa ya zama ana rayuwa akan tauhidi Al-Hasan da Qatada yace zama ana rayuwa akan la ilaha illallah kaga dai fasara billahi dan dan dan dan dan dan dan dan Abbas Ibn Ishaq yake cewa ma'anarsa shine wa yakunu tauhidu khalisan lillah ya zama tauhidi ya zama tsaftatacce ga Allah kawai laysa fihi shirkun babu shirka duk wani abu da ba Allah ba ya zanto cewa an rabar shi muna gane ha imamu Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo gurin abdullahi dan dan umar yake ce mai wai kai abdullahi dan umar baka ji abin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa ba wa in ta'ifatan min al-mu'minina in wata jama'a daga cikin kafirai suna yin yaƙi ce me ya hana ka yi yaƙin nan kamar yadda Allah ya ambata sai ce haba ba Allah aini da aibata ni cewa ba na yaƙi ko kuma aibata ni da cewa na kashe mumini to wanda aibata ni a ce na ƙi yin yaƙi da aibata ni a ce na kashe mumini sai ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi yaƙi sai da ba kawar da fitina kuma sahabbai sun yaƙi sai da suka kawar da fitina muna gane ya ce mun aikata haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ba za mu yi tuwo da ƴan uwa sai ke cewa to me za ka faɗi game da aliyu da usman tunda su ne asali na matsalar da ta faru a cikin sahabbai to me za ka faɗa a kansu abdullahi dan umar yake cewa amma usman amma kaga usman dan affan fa kana lahu kad afa'an Allah tun ya mai ya mai afwa wa karihtum an yafwa allah an anhu kuma ba ka san Allah ya mai afwa yace amma ali dan ah, dan abi talib ibn ammi rasulillahi cousin suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ammin manzon Allah ne Hafiz kuma sirki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane ma'ana da bai fito ta magana mara kyau a tare da su shi yasa Abdullahi bin Abbas ya fassara wakatilukum hatta la takuna fitna shi ma fassara hatta la yakunu shirkun asiya zama babu shirka kwata haka dai ko dai an fassara da shirka ko sai an fassara da fitina sannan addini ya zama tsabtatacce na Allah muna gane ha sai Allah ya ce fahimta idan sun halu sai Allah ya ce fa inna Allah bima ya'maluna basir lalle Allah tabaraka wa ta'ala a ah, Mai gani ne game da abin da suke aikata ba shi sa na gumi ce katilu hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah fa in ta fala da illa ala zalim in sun hannu sun gani a kanku kada ku musta addanci dan ba wanda ake haike wasu sai azzali shi sa za ga ya inganta cikin hadisin bukhari da muslim zala ce da usama usama yake wani kafiri wa wura a yaki kafaran sai sauri ce la ila illallah duk da haka usama kawai sai kashe shi bayan ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ba da maka da la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai ce wa kaifa tasna'u bi la ila ilaha illallah yawmal qiyamah yaya za zaka da la ila ilaha illallah sa'ana al qiyamah fa qala ya rasulullah sai ce ya ma Allah sallallahu alaihi wasallam innama qalaha ta'awudan ya faɗa ne dan ya samu kariya in kyale shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal la shaqaqta an qalbi ka bude zuciyarsa ne kaza. ba wanda ya san me yake cikin zuciyar mutane amma sai ya samu yan wasu wanda wani ba shi da ikhlas to ya ka gane ai wani da burge ne yana da ikhlas to ya gama yana da ikhlas ikhlasi a zuciya yake waye san zuciyar bawa Allah amma za ka samu wani ustazu a gefe ya ringa wani yana da ko wani bai da ikhlasi wani yana da ko wani bai da ikhlasi kamar shi ne ke gane bai ikhlasi ba ka gane ka ce wani yana da ikhlasi wani bai da ikhlasi kamar yadda ga wani ya faɗa la ilaha illallah ya ce ba dan Allah ya faɗa ba ya faɗa ne dan na kyale shi manzala salama ya ce ka tsaga zuciyarsa ne ka gani kai ma da kake cewa wani mai da ikilasi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani da kuma kake tsarkake wanda kake so ka ce yana da ikilasi ka tsaga zuciyarsa ne ka gani sai da kyakkyawan fata ina wani ina wani kyakkyawan fata yana da ikilasi wani mutum ya yaki yayi yaki sabai suka ce kai wani ɗan aljanna manzala ya ce kalla ofin nar Zana ce ba haka bane dan wuta ne sabai suka ce yayi kaza ba ya kashe wani yayi kaza yayi kaza Zana ce dan wuta ne da karshe kashe kansa shi sa ikhlasi na farko koyansa ake yi kuma dagewa ake a yi shi gwagwarmaya ake da shi ɗan sai ya lalata ma aiki so yake kai aikin ka faɗa ko kai aikin a gaban mutane ko ba ikhlasi bane ka saba kana yin abu mutane sun zo ka ce ka fasa kana zama a gidanka ko masallacin gidanka ko falanka kana karatun Qur'ani sai wasu su zo ko a cikin masallaci kana karatun Qur'ani saboda wani ya zo ya zauna ka ce ba za ka yi ba kar ya ce dan shi nake to shi ma wannan rashin ikhlasi kana yin kayan ka yanzu ya saba ya zauna a gurin ba kai ka sa shi ba kawai kayan ka dan Allah ba ka yi sai daga ganshi kar ka tsira kar ka tira Allah ta'ala ya shirya sai Allah ta'ala ya shirya wa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa in tawallau idan kuka juya baya fa'lamu ku sani anna Allah maulakum lalle Allah shine majibincin ku mataimakin ku shine subhanahu wataala mai kulawa da ku sai Allah ce ni'mal maula ma dalla da wannan ni'mal majibinci wa ni'mal nasir ko ma dalla da wannan da Allah ya dauda wannan majibinci shine Allah ma dalla da wannan majibinci shine Allah ma dalla da wannan mataimaki shine Allah malam yace wa in istamarru ala khilafikum in suka juya baya akan saba muku da yaƙar ku fala muku sani annan laha maulaku lalle Allah shi ne majibincin kuma taimakin ku fa ni'mal maula wa a ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da wannan majibinci shi ne Allah madalla da wannan mataimaki shi ne Allah da haka su bari da cikin sun daina amma in sun juya baya ku ne. duk wanda ya juya baya yake yin abin da Allah baya so to Allah ba zai taimake shi muna gane da haka ku ci gaba da tafiya kan saba wanda kuke da kuma ya kanka mu'mini da kuke to su dai mu'mini ko ne ku sani in kafare sun juya baya sun ci gaba da yakar ku to ku sani Allah shine majibincin Allahu maulana wala maulana Allah shine majibincin mu kuma ba da wanda zai taimake ku to wannan yana nuna cewa duk lokacin da kake tare da Allah kai ne za ka yi nasara duk lokacin da ka bar Allah to ba za ka yi nasara kuma duk abin da za ka yi ka nemi yardar Allah a ciki so da yawa mutane sun ɗauka sallah azumi zakka shi ake neman yardar Allah a ciki a'a duk wani abu na rayuwa karatun boko ka tafi sa kyakkyawan niyya za ka yi ne ka nemi abinci da wannan ilimin naka in ka samu dama ka ba addini kariya ka ne ka taimaki wanda bai da shi wannan kyakkyawan niyya ce karatun boko ka sai ya amfane ka muna gane ha in dai abin da zaka yi ya zama halali a shari'a to yi kyakkyawan niyya Allah zai baka lafiya a so yake kai siyasa kai takarar gwamna ko chairman ko shugaban kasa ko dan majalisa sa kyakkyawan niyya abin da yake na aiki haƙƙinka zaka kula rayuwarka da shi abin da yake na al'umma za ka kawo musu kusa da su ka taimake su dan neman yardar ka ga Allah wallahi Allah zai taimake ka amma sai ga mutum ustazi kawai ya koma wai shi ba siyasa ba ta yin iska ce to ai kanka kake gina magana in ka ce siyasa ta yin iska ce to kai da yin iska shi, zama shugabanni kai mutumin kirki ka zama mabiyi abin da kake cewa kenan dole sai an samu wasu daga cikin ɗalibai wasu daga cikin mawadata su je su shiga siyasa ba don kuma sai don addini da al'umma kuma ka ta shiga ka shiga wacce kake da dama wacce za ka je ka samu damar in ka shiga wannan ko takarar kansila ba za su baka amma in ka shiga wannan za su yi baka takarar ɗan majalisa ko ciyama kyale waɗannan ɗin tafi can a baka don kewa al'umma abin da ya dace ba wata ta ba wata ta Allah ya ciki kawai gada ce da za a je a yi abin alkhairi ko a yi abin tsiya da haka wanda ya apc ko pdp ko nnpp ko abga ba wani wanda ya kone duk ɗaya ne mene zai bambanta shine in ka shiga ka samu dama kai abin da Allah yake so kai abin da annabi salama yake so ka ce maka al'umma wanda ya wannan ko a ina yake shine na Allah ko a ina ne kar wanda zai cika wake ayi wannan sun fi wannan musu ƙarya suke duk ɗaya ne akwai ta wacce take a cikin bakara ko lasi akwai suke a cikin hadisin bukhari da Musulmi ne da harkar duniya ce gada ce kawai da ake zuwa kan manufa lalle mu dage da wannan abin da na faɗa a yau zama daidai daga Allah ne Allah ba mu dada wanda dai kuskure Allah man afu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi